Mai sauraro mu da warhaka kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan mako zai ziyarci jihar Plateau ne da ke arewacin Najeriya inda aka gudanar da gasar polo. Kamar yadda aka sani, gasar wasan ƙwallon dawaki na ɗaya daga cikin jerin wasannin motsa jiki masu nishaɗantarwa da kuma jan hankalin 'yan kallo. Garin Jos babban birnin jihar Plateau da ke arewacin Najeriya ya yi suna wajen wannan wasa na kwallon dawaki inda ƙungiyoyin da ke buga wannan wasa daga fadin Najeriya kan haɗu don fafatawa. A wannan karan, kulob-kulob ɗin wasan kwallon dawaki da suka fafata a gasar sun fito ne daga jihohin Legas, Nasarawa, Bauchi, Taraba, Kaduna, Kano, Neja da kuma jihar Katsina. A ƙarshe kuma kulob ɗin Kefi Faunis da ke jihar Nasarawa ce ta samu nasarar lashe gasar a karawar ƙarshe da suka yi tsakaninta da Malcolm da ke jihar Plateau masu masaukin baƙi. shugaban kulab ɗin ƙwallon dawaki ta najeriya ya mana ƙarin haske kan wannan gasa ta bana da aka yi sunana nura kan giwa ni ne president na nigerian polo federation sun sun zo daga sassan kasa nan daga arewaci da kuma kudancin nigeria duka ta san wato shi ainihin tournament na jos tournament ne wanda kowane club zai so ya participating saboda manyan teams inda ke zuwa daga kasashen waje da kuma players wanda suke kware da suke participating to kowa na son ya zo shi ma kada a bar shi a baya su akwai teams fiye da ashirin da suka zo cikin wannan competition ta ga dole ka ba su organizers management na Jos follow Club saboda kullum nasu abin ƙara ci gaba yake shine da an kai tsare-tsaren wasannin da kuma walfa na dawakai da kuma su 'yan wasa da suka zo daga sassan duniya wasan polo kamar irin a wurga sule ne wata ran in kayi sa'a zai haɗo ta gehen ka saboda kowa na kan doki sannan kuma akwai abin da ake yi na wanda ake balance na handicap wanda in handicap ɗin ku bai kai na wasu ba akwai goals din da za ku ba opponent kamar da aka fara wannan wasan kefi pony sun ba malcolm mines goal ɗaya da rabi kaga abin an riga an yi balance din shi so saboda haka wasan kowa na ya ci na ji daɗi matuƙa da an ka hau lafiya an ka sauko lafiya babu wani rauni eh, yan wasa da kuma dawaki muna godiya ga Allah wasan ya samu halittar masu sha'awar wasan polo daga sassa daban-daban na Najeriya Alhaji Aliyu Bello da Usman Boss da kuma Awal Adamu Kila na daga cikin dubban 'yan kallon da aka fafata wannan wasa a kan su, ga kuma abin da suke cewa game da gasar ta bana. A sunana Aliyu Bello, Jos Polo muna mishi lakabi da Peace Tournament gasa ne an hada don samun zaman lafiya. zan ba za mu manta ba duk mutumin da ya zama dan jos ya san cewa fiye da shekara hamsin ana wasan polo a jos sarakuna domin wasan nasu ne wasa ne na dawakai muna kiran shi wasan sarakuna mun mace shi ya zama a kowane shekara in muna da rai da lafiya za mu dinga zuwa muna da wannan wasan sunana honorable otman bala adam da aka fasani da da mai lakabin boss tsohon kwamishinan haɓaka lamuran wasanni da matasan jihar nasarawa abin da ya birge ni da wannan wasa shine yadda an ɗauka shi cewa shi wasan polo sai a tajire kurin ke yi ba haka ba ne ma buga wasan polo domin nuna kallon shi ta fannin yadda matasanmu za mu da kokarin nuna musu cewa ai shi polon ai wasa ne mai inganci da zai taimaka ma rayuwarsu mun zo don mu kara a daukan wasu darussa game da abin da mu ba mu kila shi mu ga mun kara da abin da muke da shi don mu ma jihar nasarawan ta inganta wurin wasan polo suna na awolu adamu ana ce mun kila ƙwallon ƙafa tana da bambanci da polo polo kamar biki ne mutane daga gari gari daban-daban za a zo a haɗu a yi wasa kowa ya ji daɗi a tafi ƙwallo kuwa kasan eh, division ne so bambancin su kenan wasan polo abu ne mai sa zumunci amfanin wannan wasan yana da yawa kamar yadda aka sani wannan wasa na kwallon dawaki na da alaka da sarakuna da kuma sauran masu sarauta kasancewar da dawaki ake amfani wajen yin sa alhaji muhammad mustapha ɗaya ne daga cikin masu riƙe da sarautar gargajiya da ya kalli wannan wasa ga kuma ƙarin hasken da ya yi a kai sunana mustapha barkin da aliyu kaura adama na zo ne a matsayin ina wakiltar mai martaba da adama alhaji dutta muhammadu barkin da aliyu mustapha wasan kwallon dawaki gaskiya wasa ce wadda a addinance ma shine wasan da ya kamata a yi to kuma gaskiya yanzu mutane sun ɗauka ana son shi kamar ni da nike maka manna maganar kakana sarkin katsina muhammadu diko shine na farko sarki da ya kawo polo ma a najeriya daga ingila tunda aka kawo kuma gaskiya eh, mutane suna sha'awan wasa ɗin sosai har wa zuwa yanzu wasu suna ɗaukan cewa wannan wasa na sarakuna ne da masu arziki ko me zaka ce akai haka shi gaskiya haka ne to amma kuma yanzu ai tun da shekaru da suka wuce sarakuna din sun ba wa mutane dama su shiga su rika yin wasa din to yanzu kowa da kowa yana yin wannan wasa ba sai da sarake ko mai kuɗi ba wasa ce wadda take haɗa kan mutanen najeriya kuma gaskiya muna alfahari da shi kuma muna roƙo gwamnati ma ta zo ta sa hannu ta taimaka a ta da wannan wasa din da mutane su so shi kwarai. Honorable Yusuf Gaddi ɗaya daga cikin 'yan majalisun tarayyar Najeriya a gaban idansa shi ma aka fafata wannan wasa ga kuma tsokacin da ya yi. Wasa ne da ke nuna yanayin zaman lafiya na biyu shugaba da kai magana da shi amini na ne suna da aminai da yawa cikinsu na ga ya dace zo a yi duk abin da za a yi a yi da jihar plateau da take fama da rikici yanzu gashi an zo an yi wasan nan lafiya kuma ka fito daga jihar plateau ya ka ji a ranka yana da kyau domin wuri ne da za ka ga musulmi da krista dan kasa da wanda ba dan kasa ba da ko'ina wurin wasa haka ake yi so hakan abu ne da kowa za mu ja hankalin mutane al'amuran abubuwa da zai kawo zaman lafiya mu sa ido a kai ubangijin Allah ya zaunar da kasan mu lafiya me fatan ka ga ci gaban wannan wasa a ci gaba da taimakawa ana yin shi jihohi daban-daban namu nan na plateau ga mutane sun zo masu kasuwanci sun samu mutane da yawa kowa ya samu abin da zai samu so yana da kyau a ci gaba da inganta wasan dattijo ambasada ya kande wanda ya kwashe shekaru masu tarin yawa yana kallon wannan wasa na kwallon polo ya ba da shawara kan yadda za a inganta tsarin shirya wannan gasa a nan gaba na ji daɗi kwarai da gaske da na fito waje an neme ni in zo in ga ƙarshen polo da ake yi a jos na taɓa shugabantanta ni ban san arewan tana nan ba muna kwanci a gida tsohuwa ya kama mu amma yau da na fita sai na yi ƙarfi na tuna da saddauna na tuna da iyayenmu na san arewa tana nan da yardan ubangiji ba za ta kare ba arewa ta fi karfin ta kare a iska yaran yanzu kada su yi kuskure babu abin da ya fi Arewa arewa shine najeriya don haka su sake hada zumunci ana shiga mana aboye aboye don a baza mu a wargajar da al'adunmu hakanan wasu masu buga wasan kwallon polon da suka fafata a bana sun bayyana farin cikin su kamar haka. sunana Hamisu Buba ina buga ma tim din Malcolm Mines. Eh, alhamdulillah gaskiya na yi farin ciki ba dan kankani ba. An biyo mu nan gida muna kokari mai defending tunda mu ne defending champions na Governors Cup. Bana gaskiya an samu timatimai masu karfi masu iya gwanitan wasa sosai. To amma alhamdulillah mun yi nasara wasa ya kyau an gama lafiya alhamdulillah ko mun yi nasara. A takaice dai kan na kai kamar shekara ashirin da wani abu na wannan wasa. Wasan polo yana tattare da hadari da dama, amma cikin hukunci hukunci na ubangiji gaskiya Allah yana takaitawa sai ka ga an yi wasa lafiya ko mutum ya faɗo sai ga da ikon Allah ya tashi ba a samu mummunan rauni ba sako na ga wanda ba su samu nasara ba ina fata wasanni na gaba inda rai da lafiya akwai wasanni da dama a gaba ina fata su ma ubangiji Allah ya ba su nasara ko sunana Ibrahim Muhammad Dangai Rambo to alhamdulillah an yi wasa lafiya an gama lafiya wanda ba samu nasara ba karshen shekara sai su kara azama saboda samu nasara ƙarshe dai an miƙa sanata Ahmad Wadada jagoran kulob ɗin Kefi Fonis kofin gwamnan jihar Filato na bana yayin da ƙungiyar wasan ƙwallon dawaki ta Malcolm Mines da ke jihar Filato ta samu tagulla da aka miƙa wa Murtala Ahmad Laushi. ko doki ko ina sauke shi. Ina kuke maza na bakin daga ko gobe ma a koma gasa. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilin na jihar Plateau Muhammad Tasiu Zakari. Mustapha Adebisi ya ɗauka mana shirin, kamin Sale ke cewa mu huta lafiya.